ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما duk wadda ta dawwama a kan ɗa'ar Allah da manzansa a cikinku kuma ta yi aiki nagari abin yarda a wurin Allah to za mu ba ta ninkin ladar watanta cikin mata, kuma mun tanadar mata lada mai girma a lahira shi ne aljanna.